amma duk tsuntsun da zai tashi a sama sai da annabi ya faɗi labarinsa to yanzu wannan to shi ne ma'ana lahil a'azam wanda zai shi sa kaji Allah yana cewa yana cewa walillahi izzatu li rasuli yanzu in banda karfin buwaya da ya za a yi wannan abu sayyidina abu zarrin fa ice duk tsuntsun da ita shi ya kaɗa fuka